Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi-ɗuminsu. Dandalin TikTok a yau. Lalle babu shakka wayewar garin yau dandalin TikTok da kuma daren jiya an sha shidima haka zalika an sha fadace-fadace haka zalika an sha tonan silili a tsakanin ma'aurata guda biyu waɗanda ake ganin cewa TikTok ne ya ɗora auren haka zalika a TikTok ake so a kashe rigimar. Sai dai fa maganar ta fito daga TikTok yayin da ta bayyana a gaban alkali mai shari'a wanda aka tabbatar da cewa sun yi ne domin dama su raba auren. Lalle babu shakka wannan kara ta kai ta kawo waɗansu mutanen suna kalubalantar ta sai dai kuma ba ma kalubalantar karan ne a gaba ba a wata sabuwar turka-turka yayin da suka fara tona wa junansu asiri akan live Live dai an san cewa a TikTok yanzu haka shine abinda ya fi tafiya duba da yanayin yadda ake samun masu rikodin wanda suke yin sikirin rikodin suna bayyana mutane irin abin da ya faru kuma kowa ya san cewa ba sa yin live ɗinsu da wuri sai da daddare duba da yanayin lokacin ne yanayi irin yanayin yadda suke so su yi abubuwan da babu mai kwaba babu kuma mai harara a lokacin ne suke cin karensu babu babbaka sai dai kuma akwai munafukan tiktok wanda ba sa iya yin bacci suke ɗaukowa suna gaya mutane irin abin da ya faru a daddare daren wanda yanzu haka wani babban asiri ya tunu tsakanin ma'auratan guda biyu wato sai da sadiya haruna da kuma alamin jifirish wanda al'amarin ya ƙara zama sabon al'amari to kafin da mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin menene abin da yake faruwa a tsakanin wayannan ma'aurata guda biyu na tiktok ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum farkon fara fara dai dama can anal hakika mutane da dama sun fara kalubalantar wannan aure na waɗannan ma'aurata guda biyu wanda a da suka kasance za mu iya kiran su da cewa kowa bazawari ne yayin da wani babban asiri ya taunu a dangane da angon sai da sadiya harunan wato alamin jifresh kano star material yayin da asirinsa ya taunu sai da sadiya harunan take bayyana wa mutane cewa shi ma ya taba yin aure wanda yake ɓoye wa duniya cewa shi saurayi ne haka zalika sai da sadiya haruna ta yi da shi za ta lalata masa ƙuruciya wanda ta yi da shi kuma ta tafi za ta bar shi a yanzu haka wanda yake bayyana wa duniya akan abin da ta mai a dangane da auren nasu hakikanin gaskiya idan da zai gaya wa duniya irin abin da ta mai to fa sai mutane sun yi shekara goma suna tsine mata duba da abin da ta mai abu ne irin wanda ba a cewa zai yi sallah Lalle babu shakka a wannan lokaci sai dasa Sadiya Haruna ta fito domin ta mai da martanin duk irin maganganun da Jifrish din ya yi a baya wanda zamu iya cewa ai da mata bayyana cewa bashi ya ci har ma da alakoro wanda ita kuma yanzu ne za ta fanshe duk abin da yayi duba da ta yi shiru ca take zuru ma magana ce amma sai ta tabbatar da cewa zuru wajen mahaukaci aikatawa ce wanda ita kuma ta ce ta gaji da zuru din ita ma za ta fito ta warware nata irin abubuwan da ta san tana da su a rayuwarta. wanda ita bayani za ta yi ta kuma ƙara mutane haske akan iya abin da yi ba ma za ta iya tona ita abin da yake su ba sai dai fa za ta iya tona dan wani abin daga bangaren irin maganganun da yi wanda za ta yi tufka da warwara a yanzu wanda ta fara da cewa a matsayin sa na mutumin da yake so ya zama uban 'ya'yanta menene na fitowa ya ce tun da yake ya aikata zina da yawa amma kuma yanzu haka yana roƙon Allah ya yafe masa me za a ɗau 'ya'yanta idan dai har sun fito a gari idan sun sami 'ya'ya da shi haka zalika ta ƙara da cewa a matsayin jifirish na jifirish bai kamata a ce ya fito ya gaya duniya cewa shi ba shi da ba ni budurwa ni ba budurwa ba ce tsohuwa ce na yau da shi zan cutar mai da rayuwa wanda na zo na tafi na barsa yana da ɗaɗansa shekararsa sha biyu a duniya da haihuwa a don haka ba za a taɓa cirin jifirish da yaro ba kuma jifirish mun taso mun ganka kana kwaltakka a don haka ni sai da sadiya haruna ba antinka ba ce kuma ban girme ka ba wannan kaɗan kenan daga cikin irin tone-tonen da ake yanzu haka a dandalin tiktok ɗin masu sauraron mu na yau da kullun shi menene ƙarin bayanin ku kai mu ci gaba da kawo muku labaran na yau da kullun akan abin da yake faruwa.